makonan mutum bai fifita mata a akan uwa iya sake mata ba iya sake ba za mutum kana jam to in da an yi kai kuma mutum ba zai matan shi wala ko ɗan akan mutum ne mu kila ko tufafi dai ya ɗauko masa wani abin da ya ke kama sananin da ai su zamanin su ya yi su suka ce ba ka su la Allah dai kai ka je ka taya su na za a dinga mutunci ban ta zai kafar shafo da ba yadda za a kai musu kaya su ce an yi min kaya ba ta an yi min kaya iri kaza a'a sai dai kai za ka yi don kanka saboda kana ko da ma sun yi dole ya kamata ka ba su haƙuri ka rarrashe su da Allah ko haƙuri su ba irin wannan kaya don al'umma ma za su dinga za su dinga ainihin abin nan za su zargi mu za su rinke ta tawa iyayena ba sun za ka ɗaga kai ban ka nuna ke nufi ok to hmm. na'am yana koyar musamman mafi yawa irin da yana musu da kayan suna karkara kuma abubuwan da su ba samu haka wanda muke gaskiya iya zuba ne ko ba suna a ba mamaki misalin wajen abinci a samu ɗan bambanci amma ainihin ne zai shirya irin budget ɗin da ya kamata me zan kashewa gida na ne ya kamata a kashewa can gida kawai Allah ba shi ka ɗauka ka ba su ba ma ma ki ce su ba su iya abincin da za ka shiga amma dai suna da abin da za su shiga ɗan su tura ka wannan babu wani bambanci kayan da ita mata mutum ya saya wa ƴaƴansa da iyawa da matan da shi ya yarda da aƙalla ya saya wa iyayensa sai ku dole su musulunci aka sai suturan da ka sa shi za ka sa bayanka. Sai haka yau ai ga sun ga cewa sun duba ana mutum ai ne abin nan bawa a kashe rufan yadin da ka ɗinka yi ya ka ɗinka bawanka a ka ku bayyana ka ce kuma ka ɗinka wa mata matarka yadi iri kaza ka ɗinka wa ƴaƴan ƴaƴanka yadi iri kaza kai iri kaza sai kuma ka saya musu nasu iri daban wannan akwai zalunci a gaba ba a yi adalci ba baya ma ce kana son su ba abin da suke kuma ka fi ba su kaman birni ki zai da kana in eh, abin da ke nan ka je ka ba su su je su abin da ya kamata ke. wannan shine aula ba ko aula ba aula nan ba dole ba shine wajibi shine abin da zama tilas ne aikata haka nan mutum zai kyautata musu haka ta yake a iya samun bambanci kila nan mutum na da ciki da talo ko kuma da waye gudun inda yake da shi wala aiki yalan can ma mutum yana da jinin da yake a can za ya duba irin irin jinin da irin jinin inda wanda yake kan ya kasance kana da irin da za su zauna haka nan dai haka wala ya da'i huma bisihima sannan mutum da zai dinga kiransu da sunansu ba ko mutum aka sa wani mai sunan mahaifinka ya kamata ka darajar ta wani haka mutum ka bi shi da sunan mahaifinka dole ka dinga ganin darajar sunan to ballantana a ce su ne kudin gidan sunan ba ga iyayen ne ba akwai ba aka sa masa sunan mai gidan ya dinga sunan ba ba karamin gaba dan kaje ka dubiya ko abba ko waye ko waye haka ko ba dan gida abin da kama da ka ga wani abu ne aka duba saboda sunan mai gidan yake da shi kuma tafiya tana tafiya kuma na manta wannan abin za ka iske mutum ina kira sunan mahaifinsa kamar bai ma ba ba ma wani nau'i daga darajantawa haka bal biya abi wa ya baba wannan zuwa wurin wannan ya babban abu ne ainihin ah, ya haɗin wani jingunawa ne na daban ba ma ma ce mun kila ka san hausa aka ce baba an biya wannan suna tunda ko da baba ba sun hana sa darajar ta mutane akan ce ya amuru ko ya zai da misali ya ɗin wani ne abu na girma ba mu sa ka gari aka kafa abin idan mai kuɗi ne yake darajar tana za a ce masa alhaji idan malami ne ake son girma ma za a ce masa malam sakaran kun lafi don da du'a'i ne ba sakaran kun lafi na kafa na zama du'a'i ba ne ba ana yin sa ne ɗabi'a kan kawai kamar wani take ne idan sarki ne sai musu ranke ko abin da gidan sa ba ta ranke dade kaza kaza don su duk abin da ya mallaka in ya har dubu duka haka alaji ka rage masa daraja sai da gidan sa ranke dade ai kaza kaza ake malami ya har dubu in kake masa alaji sai da yana kallon ka daga kan hakka ne ne ba alaji ne sai na hankali ne a wannan amma kake masa akram kullahu kaza kaza kaza duk hajjin ko a ko a sai yana dauke da kayan ka ta dauko masa kayan ka ta ga akram kullahu bari dauko masa kayan ka na dawo daga aikin hajji wani da hajji nake ne ba ga wajen alhaji za ka tafi malami ba ya yanki da wannan amma kai ne za ka samu mai kada zuwa hajji ba in a taimaka alhaji zai ƙara da zama hajji daɗi ke yana da hankali bukatun ka zai biya maka na lokacin nan don saboda yana da ina da hankali ka kira shi da matsayinsa to iyaye kan sani wasu ba su da wani a yana kasan hausa ko ya dai ake baba da duk wanda kake masa baba ko ba ainihin duk kin jaran shi da mu da ga ya ji dan dade sai ya karrama ka ya kana maka wata martaba haka wacce take daban a cikin yara ko ba su ga wannan abin ba haka ya kamata a yi shi ba ba zai damu da ba haka ya kamata a yi shi ba dana ya ake kaman ko a haɗa wani baba ne ya da ganin kallon uwa ake haka in ka haɗa to ba da asali ne in ka duba irin wanda yake irin da irin shi babban wani ka tambaya kallon ka kannan mashin kuma ka girma ne to ka ga ya da dan karamin yaro kuma ya ranka ne ka ga a dinga haka masa da rawa ne har da rawa ne wanda bai karanta da kaga dukan shi an ya faɗa rabu ne galiban kannan ne ake kai masa da rawa ne amma shi baban na asalan da ya ce masa da rawa ne kowa ma ana kan tafi amma dai galibin za ka ga marasa dubban da jini a ce ko babba can na sama amma dai karamin wanda ke da baban na asalin shi ake fitowa da rawa ne ko irin duk yara a bayan gida can gidan ilim manyan gidajen nan yayi ne suna haɗa irin gidan nan wanda masu haɗin kai za ka yi sai duk cikin su mutum ɗaya sarrafa su ke ta ba wani ne ba wani za ka ike babban waye da kallon da suka masa ɗawa to haka ya'yan duk za su gina masu da ke ta ai maganar ta kai wajen da wani ai kai kan ka yau ko kuma an abin arziki ne ya ci haka tun da ba wani ce ai ƙarfi ke ba za ka da hankali za a yi mani tun da ya dage ai za ka komai to ka ga wani daɗin nau'in ɗan uwantaka wanda ainihin duk na nema ya zama sake shi ya faffalle kowa ya tashi ya kama gaban kai ko kowa ya tashi ya kama gaban kai na zama dole ya tsamme mu don a samu ko da da can an tafi da nisa dai a san sako da juna a hankali amma dai muna mai magana ko ya ko ba wala yusafiru illa bi idnihima mutum bai yin tafiya sai da izinin ba labari zai ba su ba ya ce ba gado gobe za mu lagos ba sun duk abin da zan sai na gaya maka wannan ba gaskiya bane ba ya kamata ka bashi ma da ɗan sati mai zuwa zan yi sai kuma sati mai zuwa zan fita kwatano ni ce a'a ni dai maganin kai kakka tafi to kakka tafi ka haƙura a ne nemi wata hanyar ba ita ba ne ga zai kaɗai wani cin abinci ba sai dai kai kokarin gamsar da su fahimtar da su ga kaza ga kaza dan san fahimta sun yi ta falala alhamdu sai kuma suka dage suka fice shi kenan wa rijahu ma da neman yadda na uku birruhuma nan fa shi ne aiki ta musu ma'ana ba su kuɗi ba su gida in fai da kulli ma ta suna ilaihi ya bahu da duk abin da hannunsa ya ta kai kai wa tattafi da hausa katu iya ƙarfinsa ba ta ga adadin abin da za ka iya yanka min anwa'il birri daga ɓangarorin da'a wal ihsani da kyautatawa duk abin da zai faranta musu rai ya kamata mutum san duk yadda zai yi san lalle iyayensa sun ce masa kai wani Allah ta kama da alkhairi ka yi musu wannan ka yi musu wannan ka dai ji kullum ka sun ce da kansu wannan a ko da a ka san agalabiya iyayen da su kai kansu zai ka gaban ka don ka lalace shi duk abin da ka yi shafa sai yanzu ka gama nan ku a zuciyarsu ta kaje wannan ya kashe za ka iya fahimtar haka kada ka tafi kana goya zo mu dai iyayen mu Allah ne duk abin da ka yi ka godiya ina godiya kai dai ba su a gaban ka ne da Allah ya sa wata karanta karo da abin suna da suna ta ai wannan yaron yana da kaza ina da kaza inda kake ganin sanan kaza kaza ne dan Allah bai ka gaban ka bai kamata ba kuma nuna ma ne kafarka alheri ne sai ka kara kara ba ran da duk karfa ne maka fada wuce ka fita baki ba ka sanin haka sai ran da ka rufa shi eh, dan duk yadda za a gane ba ne ba ba ka gane ya sai ran da babu sai ran da ya tantance wannan da ya kada ya shi eh, sai dai yanzu kawai zaka sai ina ta faɗi kana ta sai ka dage ka dinga aiki da shi haka a ba daga ran da ka rasa ne zaka faɗa Allah ma ka gama yau ta inda zaka kila kana so ka zo gida kana tsoro kana so ka zo gida kana tsoro don ka san ka ina nan ina ka in ba ka da san haɗa ma da duka sai ka haɗu da inda zaka haɗu to alheri ne babba sai rinda kana gani kai laifi kai laifi kai abin da ka gaba ma sai ya kalle ka da ya ce ka kara. an za a gano ta ce e lallai na gano ban da ka yi ta amini na eh yadda kaga irin abin da kake ci maganan ka ɗazu ya kamata a ce irin abin da kake ci a wata kake samun kuɗi to in kai budget ɗinka budget ɗin gidanka ya daidai da irin budget ɗin mahaifanka don in ba haka ba to kismatin bai ra'ayi a ce kai kana cin kaza kana cin kaza sannan iyayenka na sannan ɗanɗanon wahala an yi sai wai wace aljanna za ka aljanna fa tana karkashin kafafuwan wannan dole ne mutum sun yadda za a yi in ma da ba kai ba to ka zo ka kuma ka canza dole ka duba abincin da ka duba abincin su duk wata ne a a shekara ne kake haɗawa kana da ƙarfi ba ta kai ka ga sati ne ko Allah ya azurta ka ga ka gasu ko ruwa aka tafafa a ruwan haka Eh, eh, nuna a jiya ne ne su gafara ce su abin da ya gabata ya amma yanzu a canza in Allah a fara canzawan ka ne su gafara kafin ka nemi gafara ka canza tukun ka canza tukuna sannan ka zo ka nemi su gafara su ga abu na canza wace to yanzu fa dan kura gani na san kurakuran da aka baya da yawa ku dai ta nema min gafara a ta nema min gafara hmm. eh. an faɗa ba ko da ba ka magana akan yaɗin ba saboda ita wannan yaɗin da ba ainihin ibada ne ba ba ɗabi'a ne a ɗabi'ance fara sanin wa in ba kamanta ba sai ne na kawo dogon tarihi akai ko muke a ƙasan hausa da yadda ka ki ga yadda ka yake yawwa tun da yaren ai ba illa ne yaren ba yare ba illa duk abin da ya zama a urfin ku mai kyau ne in dai ba shara ka ta rufa shi ba to shi kan zaka amfani da ku ya kiswatu kuma haka tufatar da su kaza abin da mutum ke tufata kenan ko ke tufatar da iyalansa a nan magana mutum zai fifita matarsa a kansu ba ce yana ɗakinsa da fanka ɗakin ba baba shi ko matar shi ba ku hmm? baba shi ko ba shi ba fanka kin ka kisa tun ko ina zama inda da ruwan kaza da ruwan kaza ke je sun ruwa a nesa in kusa kusa ne dama dama suna zama a can a ne to kaga za a duba wani abu da da ka tun da mutum shi da zai iya kai famfo ƙauye ba wa ilaji maridihima haka yin magani wa mara lafiyar su kaga da su ba a magana su ka ya zama dole su kan zai ya sa da mara lafiya imma matarsu tunda ba dole kai kaɗai mamanka ne kaɗai gidan ba zai yi su zai ɗauki ɗawainiyan can ko wani ɗansu wanda su ainihin ba abin nan ɗinsa ne ba cikin ƙannanka ko wanda ba ku haɗa ba to lallai ne ka yi magani wa duk wanda ya shafe su wanda in ba ka tsaya ba su za su tsaya da aikin to dole ka tashi sai kai ma musu magani sai dai karfin ka shi ne bautan addinin musulunci ba sallah ne kaɗai ba Addinin al mu'amala wannan balli ne daga ciki irin wannan mu'amalan ba ta daban ce ta shafi aqida daga ciki aqida aqida ne yar wara aqida dan mutum ya zama tunda layin aqida kun san muka zama yanzu mu adab akwai akalaku a gaba wa'annan wani maudu'i ne mai zaman kansa a musulunci ga 'yan makaranta tamkar a ce maka makaranta ce mai subject guda biyar wanda manyan in ka faɗi ɗaya ba ka da certificate a ƙida in ka faɗi a ƙila a ba ka da certificate certificate ɗin ka faɗuwa ne haka in ka faɗi a wannan layin layin adabi adab in ka faɗi a laira ba ka da certificate ba yau da sabi ne wannan ba sunna ne da wannan Allah ba ta an gane don kada ya ma fita da ranka daga ranka wani nau'in kyautatawa ne kai a bamu kyautata a'a wajibi ne a kan shi saboda shi aka halitta kai wannan adabu ne kaga ba zama maganar sallah ba kuma wanda muka dauka take addini wanda duk mutum ya zuwa kan tauhid ita ma an gudu da amma ma dai ita kan ta samu da dama dama amma wannan ya fi ne da shi sannan akhlaq wanda ba zai su ba sannan ibadatu tana ƙarshe mu'amala to da ka za mu biya waɗannan abubuwa biyar su ne mutum ya zama ya haɗa musulunci ko da ko yana ka yaƙi ta bakin yan makaranta ka samo hamsin hamsin tun da al'ada ya ɓaci ɗari ne ka samo hamsin a nan hamsin a nan hamsin a nan hamsin a nan shi ne fa za ka zama zuru za ka zama kayi balance lalaka wala alaika ba ba ko komai za ka yi daidai kenan shi kenan sai sai kuma ka jira rahamar Allah ta zo saboda haka nan nan tufatar da wa ilaji man marai da inaku wa daf'ul adha anhuma da kuɗe cutarwa cuta daga gare su dole mutum ya kare su daga cutarwa kada mutum ya bari a wulaƙanta babansa kan mutum ya bari a wulaƙanta mahaifiyarsa duk abin da zai zubar musu da mutum ciyawa da mutum ya bashi akwai inda mutum zai abin da an tashi ya zaga sunan mahaifin ka za ki zaga ko sunan ma'aikata ka za ka ji an kira an zaga kafin ko a da ko lalata tun ba ba a garin in ka mutum ya lalata da yasu nufar garin su yanzu ya kawo garin su a gaban uban shi ke lalata a zage uban a zage uban amma lalata na ma ba ya yi su ba su lalata garin su sai mutum ya tafi can inda ba san shi ba mun mai kashe kayansa amma an gano shi yana da ya fuskanci ko an gano ta za a gano inda wanda su gudu suke sai su warware amma zai sun gaga ɓannan sa a ƙafa gidan su gidan ana iya zai gina shi gidan ba kwanakin can nan ba aka kama mutum ainihin ya aikata kaza ya aikata kaza ba uban ne zai na neman karɓar su fasadi zai rai a kanka ba amma uban in iya zai na ta a bada ilimi badala ya bari a haura shi to muddin ana haka shi ne ko da wannan layin ya'ya ne marar da su za ta ya'ya a da wani iyayen kare wata kadimin nafsu shi ba Allah ba da gabatar da rai fansan su na hudu suratul rahimin ladin la rahima lahu illa min kibal kima sabon da zumunci wanda baya da zumunci gare shi sai ta wajen bangaren mutum bai san wannan mutum ba sai ta wajen iyayensa والدعاء والاستغفار له لين دعائي لين من غفر da وإنفاض أهدهما ذكر دعال قورنس وإكرام صديقهما da karrama بوكس الأولاد Eh, kare su daga wata wala ya mutu mutum ya kare su ko da ainihin in halaka za ta same su ko wahala ta mutum ko mace fara mutuwa kafin su na'am eh eh, eh. eh mutum ya da al rabbi eh du'a'i ne Allah ya yi kaza Allah ya yi musu kaza Allah ya dauka kasu kaza eh eh eh a ai karatu ya fi ba haƙƙinsu ba ne ba karatu ko da ba ba za a ji na addini nan ba za a bi su ba yake dan ne har ya mutu eh. to gaskiya tun da wannan ya riga ya mutu wannan sai a bar abin auren Allah ta baraka wa ta'ala amma ka ayya da yankewa saboda kana wannan bai kamata shi uban a matsayinsa na ɗansa bai kamata shi yanke daga gare shi ba sai nuna masa don yaro wawa ne la'allar rashin ilimin janyo haka amma duk wanda yake don an nuna mutum bambanci misali ka ɗauka sai mutum ya bashi da nauyinsa ya ma yi ƙoƙarin fahimtar da shi ya kuma yanke masa saboda ɗan adam ne babu wanda kuskure ba zai iya samun ba Allah ya jarabce shi ta nan aka waye gari a cikin gidansu aka nuna masa bambanci kuma za ka iske a galabiya da ake nuna wa bambanci sun fi ɗaukaka a gida wanda aka tashi ba a ƙaunan shi komai a jirga shi komai a kai shi ƙarshe a galabiya sun fi ɗaukaka in suka yi haƙuri kuma ƙarshe biya su riƙe gidan nan tun da wancan ya riga ya ƙare sai mu san yadda za mu yi amfani da tambaya zai iya ruwa a gida a waye gari an fifita wani akan mai a gaskiya abin da an baki bawa ƴaƴa kan haka kwata kwata kakkafa shi a rai kai kokari cire shi a zuciya kama abin da ya kamata dukkan yawa mahaifinka ka ƙara ninkawa kuma ka ci gaba da yi masa du'a'i don ba mamaki in abin ya samu wani wanda ba irinka ba da yawa ya ɗauka kama kai a matsayinka na ɗalibin ilimi za ka ɗauka ka ci gaba da ƙoƙarin fahimtar da shi in aka ga alama zai fifita kai da aka fifita kama ka je ka zane ka ce baba bai kamata ka yaka ba da mu da su duk ɗayan ka kuma za ka so ka gan mu kanmu a haɗe ba za ka so ka ga kanmu a wani ware ba farin cikin ka ne ka je ka zauna tafiya daidai ka zauna tafiya daidai domin galibin iyayen da su karatu ba tunani suke za su kyautata wanda ya kyautata masa ko kuma kai wanda bai ransu suke so zai yi haka amma kai ko duk mutum ya shiga aljanna ya gaba shiga da baban shi ba baban shi to saboda kana zai kokarin fahimtar da shi kuma Allah na iya sanya mutum jarabawa ta nan sai ya ci jarabawa eh? eh a ba ya riga ya mutu mun gama shi ai ka ce idan ya mutu ban da wancan oh yanzu misalin ka kadara ana cikin wannan zaman ana cikin wannan baran baran din to yanzu dan ya riga ya mutu sai da yake istighfari bayan istighfari ci gaba da roƙa masa dafara bayan nan sai duba kannin uban da yayyan uban zai dinga roƙon su gafara dinga roƙon su gafara gaskiya tsakanin da mahaifina mun samu kaza sai da kanan na neman gafara a gare ku sannan ci gaba da kyautatawa waɗannan yayi na uba shi da kanna uba irin abin da yake uban in yana da wa ya ɗauki soyayyar da yake wa ubansa ya tsora akan wani domin wa shi ne uba in ba da uba sai da kanan sai tsora masa wannan ita neman sa gafara ita neman kuma Allah gafarta masa eh. mafita ɗaya kila ya ƙoƙarin fahimtar da ita ko kuma in ko abin ya riga ya cuɗe to fa babu yadda zai sai dai ya fito ta shi ne amsan a ƙarshe duk ba sa tare da za yi za ka iya canza mata amma ba ka iya canza uwa duk inda matar ka take kyautata maka laya mahaifiyar ka tafi ta ko da ku aka waje ta yi wani abu wanda ke ba daidai ba sai dai kai kokarin misalin ka kadarawa a ganin ka da kake gani cewar kila bata fahimta ne ba ba ma ma ke kira ainihin tsowa ma mata ma ma ka ce take ainihin dan ne kuma ka tafi sani gabi da ibrahim saboda haka nan ba ka ba kaga nan ba wurin gofa ne ba to akan haka da take sai dai a abin nan ita za ka yi kokari kana ka je ka gawa kakan kakanka sai dai aglabiya abin kan auku ne da ma san ba wata alaka tsakanin mutum da mahaifiya inda alaka da mahaifiya za ka fab da mahaifi da mahaifiya karfin ka kai za a yaji gane ma faɗa ka ƙi mata kaza sai ka mata kaza wata rana sai ka dawo za ka fita an tutse kanka sai kai kaza inda an fuskanci kai ne baka da gaskiya kiri kiri kuma ya baka rashin gaskiya kanta saboda haka nan nan akwai hadisai da dama wani na ce mahaifiyata ta ce karata ta ce kaza ce ta yau tana kuwa zan saki mata da ta me kake so ni ce ka kafa kita kada zan ce ka kafa kita tura in tunan ya ka take sai ka kura ba da ya kai Allah ya tsara na zai ka zo ka bani da kai maka bayani wancan kan kin kin kin kin kuma ba matsalan yayi ba kana zai ka nan ke ya kuri الزوج الطاعة يعني طاعة الزوج أفضل من طاعة الأبوان لأن المرأة آه، حتى جاء بهذه القاعدة من قائد الأصول إن الطاعة الإنسان إذا ماذا إذا تزاحمت يعني مصلحتان يقدم أفضلهما مصلحة الزوج ومصلحة الأبوان يقدم مصلحة الزوج على مصلحة الأبوان لأن طاعة الزوج واجب وعند المرأة وأما طاعة الوالدان انخفضت بعد تزويجها يسجل طاعة الزوجة أضيف على طاعة الوالدين فأنا تبتنا ده مهمة أبدا يسي تنبه سورة أعزائي أو جمك شن دين إيا ينك يفكو جمك حتى أنظر قائدة أفجية إن أكسامو شن كوسن واجبا يجدادين مثله يجدادين wannan maslahi guda biyu ana gabatar da a alalin na wata tafi girma cikin misali ga gawa misali ainihin misali sai da ɗa'ar iyaye a mace da ɗa'ar ne to ana gabatar da bin miji a kan bin iyaye don maslahar bin miji ya fi zama wajibi daga maslahar bin iyaye daga inda aka auren da mace to eh, mijinta ne gaba da kowanne mutum a duniya saboda ta kai har ainihin akwai matar da aka yi gafara ta dalilin bin iyaye ai yadda wani shi ne ka'ida da dama akan wannan da dama dole ji dole wani ce ni yana aure da ta na saboda boko da zai ni yana ne ko ya yi eh gaskiya ne saboda abin da ya gano kare kai za ki yi kokarin duk irin yadda za ki yi idan abin ya gagara ya fatkara maimakon mutum ya je ya yi zina to lallai ana iya jafanta da tunda wannan wata ɗabi'a ce da Allah ya halitta ta sa ta a cikin ɗan adam kuma in ta kafo ba a iya mallakanta hanyar maganin sha'awa ɗaya aure tunda lokacin aka ma gari zunzunan da ake karatun qur'ani da ake to ballon sana boko baya ƙara ba baya ƙara imanin da haramcin zaman ta ina yake sana'a ce saboda haka nan a yi ƙoƙarin fahimtar da su in abin ya gagara ana yake to wannan gaskiya neman haƙƙin abin da ya gaba kan hanyar da mutum da mai kare Allah ta baraka irin ji tsoron Allah domin in wani abin ya taso bai da duk yakan kai abin ya fi ƙarfi a wajen mutum ya gina haka mutum yana saba wa Allah wannan maganin wannan kuma da kai aure din da wannan saba wa Allah ne a ce sai ta gama makaranta sai ta kaga wannan saba Allah ne inda duk da kika balaga shi kina ba mu rage sai aure wannan shine musulunci ya tsawa ai malam game a karatun da ake malam da shi ni aure inda nake aure kuma ba gari ɗaya nake da ba da kuma ni ina da kai miji na ne kamar ba ni kuma ba ni da sai a ɗaya bani kuma ina son ɗan dinga aika mata da wasu alkhairai haka da kuma ba ni da abin da zan fara da kai mata yaya zan yi da shi kuma ba gari ɗaya nake tare da ita ba ba da sana'a mata yake kai gaskiya ne nan aikin da kike bin mijinki da kike su ne aikin da alaƙa ya don mace kin ga ba a wai tsora mata ce da iyaye ba ba a tsora mata fatar da iyaye ba ita kanta ɗaukan nauyin ta ake ɗaukan nauyin ta ake don haka ba da dole wani kuma ainihin ko akan mata ya zanto dole sai sun yi wa iyayensu kaza sai sun yi iyayensu kaza dan abin da aka samu da aka yi walillahi alhamdu wannan ba dole ne ba ya haka akan ƴaƴa maza abin yafi yawa ita karfi الحمد لله رب العالمين نعم uba yana da ɗansa wacce shi ya haifa zai aure shi kuma akwai mahaifiyarsa ko mahaifinsa to sun suna ganin akwai wani wanda yake bai da addini sun suna so a baki shi kuma da ya bincikensa ya bincika ya ga wani mutum ba mai addini ba ne sun tsaya sai wancan shi kuma ya ina kokarin fahimtar da su da fahimta ba eh gaskiya wannan kafin in amsa wannan wato wani abu ne da aka ce masa bahaushe kan ce kan manta hausan shi ba a fafan gora ranar tafiya laraba kan ce ainihin kabilar harbi tun la'ul gana'in kafin yaƙi ake tattala makamai da alburusai da bindigogi da rijalin yaƙi ranar yaƙi kawai na gawayin allah na fitowa saboda haka nan rana a tsaka mutum zai tashi zama mutumin kirkin rana ɗaya baya yiwuwa kafin sai dai a ce kila ko irin fahimtar karatun yanzu domin in mutum kullum zai yi addini kada ya addini shi kadai farkon wanda yake bukata sai addini tare iyayensa in mutum na ce duk karance karancen da yake akalla ko da rabi yake samu yake fahimtar da iyayensa su to za su gano inda ya sa kai ga abin da yake sha'awa su na zai wahala su fara saba masa kuma zai wahala su nemo wanda ke bai da addini irin wannan kan ko kwanakin can mun je wani sulhu wani bakin sulhu ashe yarin ta je ta ɗaki ta ɗan shi'a wayoyin sun gano ɗan shi'a ne sai kuma tsofaffi shi ko ya zo kamar yadda suke ya zo ya kalalla ne su ya faɗi ya durƙusa ya yi birgina ya ce ai ya tuba tuntuni kuma ma shari'a aka nasa in aka za ka da iya fice ai ya tuba ko duk wanda ya tuba ya kyale shi kai ka tabbatar da ya tuba har fa abada a duk wanda ya ɗanɗani gudun shi'a to malam sai ka fara gudu da kananka da shi yana magana kana kallon shi ta labule in zai hudo ka shiya amma ba alaƙa da zai haɗa ka da shi to shi ko ba ma sai zan yi ba hukun ta iya ya zai samu ta ba ta iya ne tsofaffi ne gaskiya tsofaffi ne ya ƙuri babu gane yaran wasu mu da muke zama da zama muka san su muka san irin abin da suke akwai ilimin da ko ba za ka san shi ba akwai ilimin da za ku sani ba yadda za su nuna ma gaban ku zuwa na sai su duk ku sa su iman kai duk idan yahudu kuma yahudu ne za su karance ka tsab ne gida ka me ya kake sha'awa a duniya shi su dinne ma daga nan zama su ce ma abin da za a yi saboda haka nan nan matsalan akwai rashin fahimtar ba mu zama da iyayenmu kuma wajibi ne iyayenmu mu dinga zama tare da su duk abin da muke karanta mu karanta tare mu gudu tare mu tsira tare aljanna nan guda ɗaya ce kuma addini nan guda ɗaya ne ba a wani na yara daban ba ba a wani na tsofaffi daban ba sai dai lokacin kan juya wani lokaci Allah ya kaddare tsofaffi su zanta ga abu shi ne aka fi sabawa wani lokaci a samu wani bacci a waye gari yaran ne wani ya farka sai waye gari ya tattaro jama'a to shi ɗin duniya hukuri da abin haka zai tafi haka Allah ya kaddare abin dai tunda babu da abin da za a bayar sai su yaran ke da shi shi ke nan sai a duba dinga nuna muku ga ga ba daidai ba in aka gango abin da ya shafi rayuwar duniya karatu kun yi karatu amma kuma halin mutane da mugunta su wanda suka shafi kama mu muka sani ba nan mu za ku sa a gaba a wurin haka ake haɗuwa tsakanin tsofaffi da yaran na dinga tafiya tare ba haka nan dole wajen binciken aure mutum yara sun suka san a gana biyar da suke dubai tunda sun suke karɓar tare da su duk da dai sabon tashi ne su ma kansu lokaci za ka iske binciken da ake irin wani jan bincike za ka kira mutum na dinga yin gabe da shi ne ya sunan kalmuna na wani su rubuta a wata yaƙi da kake ne shi ba su ta ka ake yin gabe yin gabe binciken mutum kai ne neman wance ke yato ne sunan ka su sunan ne sunan baban ka sunan sa kaza gare ku fa gare ka kabilar ka kaza duk ana rubuta to aqida wajen aqida ka san aqida ita ce tafiya shi ita da kafin ya zo don ka dawo ga aqida kaza ai amma karanta da kike wato ni wani wani da kike karanta da su gonin bai wani zai rubuta fa ai ka san ana karanta littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza to lalle an samu hatsari ina gama aure yadda zakar in wa'azi ne kake ji ya daina zama wa'azi in sallar ya daina ka karbi yakka ko ba da ma karbi ba a ke da kasan bayi da binciken yan siyasa ka san a jikin tawul ake gane yan siyasa da ba a zaɓa ina yi ka karfi a ce a farkon farkon za a kalla ka zaɓa in yana da jerin kenan in kan yakan jerin ne an kuma mai kiba kake san yana da kiba ka zaɓa an da filatun ne kake zaɓa ka zama da filatun ne wannan ba wannan mai aka yi tun daga inda ya karatu suna binciko shekara arba'in ke ne ya tsina musulunci kafin ma fara sunani zai ne zai ne ainihin wannan siyasa haka kafin zai ne auren a ina yake a ina yake karatu wani anguwa ya kulle me sana'an shi me kaza dinsa me kaza dinsa na za a iya ganowa ga yadda ke yake sai abokansa tun kafin ya fara nema don ya tashi nema wani zai ya wa ya nemo irin inda yake nema daga nan ne za ka yanke hukunci ba ta da ka tambaye shi ba shi kenan sai a ba shi izini in zai nema ko ba zai nema ba saboda haka dan wanda Allah ya jarace shi ba mu shi yana yanzu karatu shi zai zai bincike kan da irin wannan abin da aka kwaso saboda haka nan sai dai ta kokarin ya iya iyawansa irin abin nan ne da za a ce eh, burki mota ya riga ya tsinke sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai dai kawai ta da ra'ayi masa tatu ko a rinjaya ka ko ka rinjaya haka za a kare wannan shi ne na'am Oh. na gaskiya ba gaskiya ne ba wajibi ne mutum iyayen sannan ya zauna tare da su kuma zama da su ya fi daɗi ne tun da su ya dinga muku faɗa sai su dinga muku kaza mutum ya zauna kusa su ɗin aula ko da magana za ta zama da nan gaba uba mai ka'ida ainihin wajen haƙƙin ɗaya kan ya idan dole a karantar da shi a bashi suna ne a bashi kaza a ƙarshe lokacin da ya balaga sai a san yadda za a yi a ya nan a ya nan a yi masa aure don an masa aure lokacin ba a bashi daɗi me yau kake so kana so ka ci gaba da zama a nan gidan ko ko kana so ka gina rayuwarka da kanka a lokacin nan zai zaɓa in ya zaɓi shi dai a gandu zai zama zai zama tun da yake shi kenan in kuma yana so zai koma ne kama daban kanka sai a ba shi izini amma duk da kana ishirafinta dole uwan na za ta dinga zuwa gidan ta gane kuke yi dole idan zai dinga zuwa gidan da ya gane kuke yi ta inda don haƙƙin sa na tarbiyya ba zai kare masa bayan ya mutu wannan shi alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه muna dai cikin kashi na biyu wato adab bayan kashi na akida wanda a wannan kason ya kama ladabin tun daga ladabin rai a takaice bayan iyaye lagabi tare da iyaye kamar yadda ya gabata abinda ya rage mana ke gaban mu ladabin ƴaƴaye al'aulat ko al-muslim ya tarifu bi anna lil waladi huquqan ala walidihi يجب عليه أداؤها له musulmi da musulma a duk an ya tarfu yana mai yarda ya yarda da wurin kansa a shar'ance bi anna lil waladi huquqan lalle dan sana da haƙoƙi ala walidihi akan akwai haƙoƙi ala walidihi akan mahaifinsa wanda haƙƙinsa ne ɗan ko ƴar iyayensa su bayar da waɗannan haƙoƙin yajibu alaihi ya a kan wannan mahaifi ko mahaifiya musamman mahaifi ada'uha lahu bayar da wa'annan haƙoƙin da ɗan shi wa adaban akwai wasu na dubba wal jabal qiyamu biha iza'ahu wanda yana wajaba tsayuwa da wa'annan na tabbatar da su a wajen wannan ɗan adabu تتمثل في والدته madadin ainihin ya'ya da yi da a wajen iyaye ya tabbata ko yana shiriwa wajen zaɓar musu mahaifiya wajibi ne uba ya zaɓa wa ƴaƴayensa mahaifiya ta kirki don daga nan ake barin tarbiyya sai dai idan mutum ya riga ya ɗiba su na sai ɗaro tsoro shi sai a taru a rufa juna a fili kai ka gyara ita ta gyara amma in aka kuskure wajen mahaifiya to kullum abin kayi kayi ita da abin da ya kakata da kafa ko ita kayi kayi akan samu aka fi da dama ka iske ta shirya ta bar shi mijin shi ne ɗan ko in kula to saboda haka nan dole ana bukatan jani bai ne don za a yi a kasu tun da littafi aka ɗauke ke kawo shi kamar yadda aka san lalle ne mutum ya zaɓi wa zaɓa wa ƴaƴansa mahaifiya ta ƙwarai to ya waje da ita kanta uwa kuma ta zaɓa wa uban ƴaƴanta uba na ƙwarai aka ce haka ke juyewa in ba ku lura bayan nan muslim aka ce kaga ko musulma a ce to kaga nan ma inda aka ce a zaɓe mahaifiya na ƙwarai haka yake lalle a zaɓi mahaifi na ƙwarai dan in ba haka ba shukan ba za ta yi kyau ba